Omar Leko wani matashi nan shekara talatin da ke rayuwarsa a tasawa jihar Maradi bayan ya samu diplomar BPC ganin bai samu zangon ci gaba ba da ɗaukar iliminsa sai ya tsunduma ga aikin fusa'ar sana'ar hannu domin ya kare kansa ga zaman kashe wando. Matashin ya samu baiwar sarrafa katako ƙwarya cikin irin sauyin da yake so ya yi. Omar, ya ba mu labarin somawarsa. Wannan fara na sarrafa kwarya da kuma katako ina hada su yadda nake so ina yin motoci na yara da gadaje da dai sauransu yadda dai mutum yake so rashin samun tallafin gwamnati ko wasu masu hannu da shuni na karya lagon umar cikin himmantawar da yake yi umar ya ce ya shiga bidar mafita ga samun kyautata ayyukan nasa abin da yake ɗaga man hankali shine ban samu waɗanda suke dafa min ba don na bunƙasa aikina ba shakka zan fita idan na samu tallafi ko na kayan aiki tare da wannan fasahar tawa zan fita da yarda Allah. Ba tare da wani babban hali ba amma da niyyar da ya sanya ya horar da matasa a kai da ke aiki yanzu haka a ƙarƙashinsa. A cikin wannan aiki na koyawa da yawan matasa kuma suna aiki ƙarƙashina sun kai su goma sha biyu. Akwai waɗanda na yarda da su na ba su amana. Lawali na cikin wannan matasan ga shaidar da ya bayar. Tun kama in samu birebe muna tamu da Umar muna ta ayyuka ya gwada mun yadda ake aikin ƙwarya sosai yadda ake komi da komi dai harka nan ta architecture alhamdulillah kuma mun ma mun koya sosai alhamdulillah yanzu haka ina sa ran Allah yarda ina jami'a kuma ina wannan abun haka ina ci gaba kodin lokaci. Zuwa ga matasa marasa aikin yi ya waje ba su bi saun umar don ganin sun kaucewa zaman kashe wando na matasa.